ya ku al'umma annaba kuka zama mai wato ainihin al'umma ce tsaka-tsaki wannan yana daga cikin fifikon al'umma manzan Allah sama da kowace al'umma an bayyanta shi yasa idan ka duba za ka ga cewa irin daraja da ɗaukaka da yaba al'umman annabi babu wani mahaluki da ya samu wannan ɗaukaka saboda ko sahabbai ba za ka haɗa su da sahabban wa ba sahabban annabi ba za ka hada su da sahabban annabi musa ba domin ko su sahabban akwai randa aka zo ana yaƙi ina ga khandak ne a daidai lokacin da annabi ya tashi yana wasu jawabai sahabban suka fahimci cewa annabi yana neman goyon bayansu ne da suka miƙe sai suka bi fudu ba ɗayansu ya miƙe ce ya mazan allah wallahi za mu maka biyayya in ruwa ka ce mu nutse wala za mu nutse kuma ba za mu jiyo ba ba za mu gaya maka irin abin da al'umman annabin musa suka faɗa ma annabin musa ba su da suka je annabi musa ya ce su shiga gari su yaƙi wasu mutane me suka faɗa masa ƙala fazhab anta wato ainihin ƙalu mai ne fazhab anta wa rabbuka me cewa suka yi fazhab anta wa rabbuka faqatila inna mi hahuna ƙa'iduna ka je kai da ubangijinka kai yakin mukan ba za mu iya ba nan fa wai mutanen da suke tare da annabi Musa ne amma su sahabban annabi suka ce mu kan ba za mu faɗa maka irin abin da al'umman annabi Musa suka faɗa masa ba mu za mu gaya maka ka tafi kai manzon Allah kai yakin mu ma muna tare da kai za mu yakin ba kamar yadda su suka faɗa ba to shi yasa wannan fifikon yana nan a koda yaushe kuma ba zai dishe ba kuma duk al'ummar da ta zo nan gaba idan su ya zo nan kiyama Allah ya tambaye shi ka isar da sako zai ce ya isar sai a kira mutanen da aka tura masa a tambaye su a ce shin annabin nan naku ya isar muku da sako ko bai isar ba sai su murje su ce bai isar ba kwata-kwata ma bai musu wa'azin sai a tambaye shi manzan da aka tura musu a ce kai tunda sun karyata ka kana da wa'inda za su zama shaida a kanka game da cewa ka isar da sako sai ce ina da shi sai ya ce waye shaidanka sai ce al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga nan sai a tattaro al'umman annabi a ce annabi nuhu ya isar da sako ko bai isar ba al'umma annabi gaba ɗaya su ce wallahi ya isar dan mun karanta cikin suratu nuhu inna arsalna me nuhan ila qaumihi an anzirni qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim haka al'umman annabi salihu za su zo a tambaye shi ka isar da sako ya ce ya isar a tambayi mutanensa su karya shi a ce waye shaidan kai ce al'umman annabi haka Allah ya ce la'i shahida aka ce annabi ya yi kuka sama da yadda kake tunanin da ya zo karanta wannan aya ya tafi wajen wani sahabi ne ya ce ka karanta min Kur'ani. Allah ne ya ce ka karanta min Kur'ani wannan sahabi ya ce Allah ya kira sunana ya ce kwarai da gaske Allah ya kira sunanka ya ce ka karanta mu alkur'ani da saurara wannan sahabi sai da ya ɗauko tun daga suratun nisa'i bai ɗaya ba sai da ya zo kan allah ya ce fa kaifa iza ji ina ne min kulli ummatin bi shahidin allah ya ce wa ji ina bika ala ha'ula'i shahida yaya kake gani kai annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muka zo mu alkowace al'umma da shaida sannan muka zo da kai ka ba da shaida akan wannan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi yana karanta wannan ayan annabi ya ce ma wannan sahabin hasbuka hasbuka sai ga hawa yana kwararowa daga idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce hasbuka ya isa haka gabar karatun haka ya isa saboda annabi yana kukan irin nauyin da yake kan shi ranar alkiyama a ce idan annabi ya zo ran kiyama kowane annabi ya zo ba zai samu wucewa ba sai annabi da al'ummarsa sun ba da shaida a kansa sannan zai wuce wannan ba karamin nauyi ba ne ba karamin nauyi ba ne wannan kadai idan aka baka kan fifikon wa al'umman annabi to ba ma sai ka kara wani abu ba domin a ce kowace al'umma annabawa ma ba za su tsira ba sai al'umman annaba sun ba da shaida a kansu to bare kuma a ce annabi muhammadun sallallahu alaihi wasallam kai shi kadai ne idan ya zo kiyama aka tambaye shi ka isar da saƙo ya ce ya isar kuma a tambayi al'ummarsa su ce ya isar amma kowane annabi ya zo kare tashi za a amma shi kuma a kokin kafin a je kiyama ya tsaya kan al'ummarsa ya tambaye su ya ce lokacin da aya ta sauka ta ƙarshe na alkur'ani ya gaya musu yake cewa na isar da saƙo ko ban isa ba saka ce ka isar annan muhammad ya daga hannu sama yana cewa allahumma allahumma fashhad allahumma fashhad allah ka shaida na isar da wannan saƙon allah ka shaida na isar shi kadai ne al'ummarsa ba za su karyata shi ba ranar kiyama amma duk wani al'umma annabi ya zo wani kowane annabi ya zo da an tambaye shi an tambaye al'ummarsa ya isar da sako sai sun karyata shi al'umma annabi ne kadai za su wato ainihin tseratar da shi su ne za su ba da shaida kuma a yi amfani da shirin saboda ba wani annabi da aka turo face sai da aka ba mu labarin an turo shi cikin qur'ani ba wannan annabin wannan ya isa mu falala da wa falala da daraja to shi yasa yake cewa walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamina hakika mun zabe